ɗan shekara goma sha tara Jafar Lawali Abba wani matashi ne da ke sha'awar rap ya soma ne tun yana ajin tuwaziyam yana da shekara goma sha shida yau yana ci gaba da karatunsa na sagandari a yame ajin terminal. Matashin ɗan rap ya bayyana dalilan da suka zuga shi rungumar wasar raye-rayen kaɗe-kaɗe. Rap abinda ya tura ne rap shine na ganin matasa masu fasa'a a ƙetare da suke rap na ce me yasa ba ni ba shekaru uku da suka wuce ajin son ina sauraron kiɗa sosai ina aiki da yanayin da mutane suke rayuwa wani lokaci ina ja abin da mutane suke faɗi abin da yake iya amfana ta sai in ɗauka. so El Phantom wanda ya mutu ya dawo. Duk da baiwarsa karatun da yake baya bashi damar mai da hankali sosai ga rap kaka yake kokarin kulawa da karatunsa da wannan sha'awar tasa bari mu saurare shi. Kula da karatu da rap ba abu bane mai sauki akwai lokacin da kana auna sani ko jarabawa kuma a jajibirin ya kamata ka gabatar da wasa gaskiya babu sauki dole ka je wajen wasa da littattafan karatu domin yin tilawa ba za a samu lokacin ba wani lokaci na so tsaidawa amma ba abu ne mai sauki ka bar kiɗa. A sa El Phantom kuliomin yana samun goyon bayan aminnansa inda suke ƙara himanta shi wani abokinsa ya mana bayani kan baiwar da ke ga Jafar. Abin da zan ce ina son abin da yake yi yana natsuwa ya san abin da yake so wani lokacin yana son ya zama dan kwallon kafa amma ya bari ya fara waka rap ina ba shi kwarin gwiwa mu abokai ne tun can ajin cm a primary matashin dan rap yana fuskantar matsaloli don haka ya sa kira ga matasa yan rap da kar su yi kasa a gwiwa kowa sani babu sauki farkon farin ka fara sai ka ga kamar ka bari abinda kake so ne kamar wani tarihi ne nike ba wani masoya suna son komai wasu rap din suke so wasu mutunan ne wasu kuma domin so ba da ra'ayinsu kada mutum ya nuna kasawa ya ci gaba wata rana zai yi nasara duk da matsalolin da yake fuskanta el phantom bai da niyyar taka birki zai ci gaba da yin rap domin ko mafarkinsa shine ya zama shararren